أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل هل يلقهم اليم بالساحل يأخذه عدو وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختي ربك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجد ونجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا نمو إليا ستبتك الله سبحانه وتعالى وقوى من قومي وانت جابوا نمو وزوى وانا يمجي نفيا قوة رمضان bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina da shekara 1446 Allah madaukin sarki cikin ikonsa da yardarsa ya sake tara mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka masjidul afar domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah madaukin sarki muke roƙo ya datar da mu ya ba mu ikhlasi ya ba mu yi don Allah ya ba mu sauraro don Allah ya buɗa mana kira mu ya ba mu daman fahimta ya ba mu daman aiki da abin da za mu karanta ‘yan kwa musulmi kamar jiya jiya muke wannan masallaci ana cewa an kammala tafsirin alkur'ani mai girma sai shekara mai zuwa to ga shekara mai zuwa ɗan tazo kuma haka rayuwar mu suke karewa ba tare da musassance ba mafi tsadar damar da mu da muke rayu yau kuka samu shine kasancewar mu za a yi wannan azumin tare da mu wallahi al'azim jiya ana gobe azumi wallahi akwai da yawa a duniya da suka rasu musulmi musa da samu damar da muka samu yanzu ba kuma masan alkhairi mai yawa mai dimbin yawa da ke cikin wannan wata alkhairi mai yawa a ciki ake gafarta mutane a cikin mu wanda wuta ta waje ba kan ba za mu shiga a cikin wannan watan Allah zai an tabbata azumtar wannan watan don imani da Allah don neman lada a gurin Allah zai sanadiyar ka shiga aljan. man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an ta maka kurakuran da ya sauran shiga aljan. saboda haka dan Allah jama'a mu yi da gaske zuwa matarawihi da hajji kai ya zama yayi na ga mutane ana yi ni ma na shiga zuwa matafsirin alkur'ani mai girma kar ya zanto yayi na ga mutane suna zuwa ni ma na je mu yi da gaske kuma kai tsakaninka da Allah ka san da gaske kike ko ba da gaske ba kowa ya san kanshi ka zo da niyyar za ka zo gurin tafsiri don ka gane abu ɗaya biyu ka yi aiki da shi a rayuwarka wannan shi ne manufan zuwa wannan wata wata ne na alkur'ani mai girma shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi Ina qadr inna anzalnahu fi tun mubaraka wata ne na alkur'ani manyan malaman hadisi irin su al'imamu malik rahimahullahu ta'ala a cikin irin wannan wata jingina hadisa su suke yi su karanta alkur'ani mai girma suna fahimta suna tunaninsa suna aiki da shi suna karantar da shi suna karantawa to saboda haka wannan zama da muke zama da na ibada muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karba in ma ba mu da ikilasi Allah ka kau mana da duk wani wata damuwa ta shirka ko kusuma. ko Allah ka karga aikin Allah kar ka samu masu nadama gobe kiyama muna ganin mun yi sallah mun yi azumi mun yi tafsiri mun yi tahajjud mun yi kiyama laili kawai ka zo ka tarar ba komai saboda kawai baka gyara niyyar ba to Allah subhanahu wataala ya samu wuce lafiya malam ya karanta mana ayoyi cikin suratul taha shekarar da ta shuɗe mun yi karatu cikin surat maryam mun ɗauko daga farkon sura mun diri a ƙarshen sura mun shiga cikin sura taha mun karanta ayoyi an kaɗan kamar ashirin da uku zuwa ashirin da biyar sai lokaci mana halinsa sai muka ga cewa ya zai fi dacewa ƙwarai da gaske mu dora kan karatu mu da cikin suratu Taha mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah madaukakin sarki yace izhab ila fir'auna innahu tagha izhab ila fir'auna innahu tagha ba ka fahimci wannan ayar ba sai ka dai koma baya kaɗan mun yi karatu cewa annabi musa alaihi salam lokacin da yake cikin garin Musra, ya tare da mutum biyu suna faɗa sai ji rabawa sai tarar cewar akba mutanen fir'auna wanda yake daga cikin mutanen fir'auna yana cin zalin wani ɗan banu isra'ila wato mutanen annabi musa alaihi salam sai ya fushi sai ya kai mai naushi bugu ɗaya sai ya kashe mutum Allah ce fa asbaha fil madinati ya yataraqqa annabi Musa alaihi salam sai zanto ya tsorata take ya tuba قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ya Allah na zalunci kai na ka gafarta musu Allah ya gafarta musu amma duk da haka yana tsoron abin da zai biyo baya wanda ya kashe fa daga cikin mutanen Fir'auna ne aka samu mutumin da ma zo ya same shi yake gaya mar cewa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk lalle fa mutanen gari suna mitin mitin suna haɗin kai da haɗin baki za su kashe ka saboda haka na nasiha ta gare ka kamar garin nan annabi musa alaihi salam ya bangare ya koma madiyan yana zuwa garin madiyan ya samu gindin wata bishiya sai ya zauna yana hutawa yana tausayawa kansa yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana cikin wannan yanayi sai ga mutane suna ɗiban ruwan rijiya can an jima sai ga wa'yansu 'yan mata guda biyu su ma sun zo ɗiban ruwan rijiya sai ga sun tsaya a gefe su ba su ɗabi ruwa ba kuma ba su gwada sai zo ya tambaye su ma hatu bukuma me damar ku za ku ɗabi ruwa da kome suka ce eh amma ba mu da ƙarfi ba za mu iya ba ba sai mutane sun gama baki da saboda mu mata ne kuma duk waɗannan maza ne annabi musa alaihi salam ya zo ya ɗiba musu ruwa sai suka yi tafiyar su yadda annabi musa alaihi salam ya yi tasarrufi tare da su sai ya burge su suna zuwa gida wajen mahaifansu sai suka ba shi labari a cikin littattafan tafsiri da yawa za ku ji ana cewa mahaifinsu shi ne annabi shu'aibu alaihi salam ابن كثير اوائل في السوش القرآن ما يكاو جيوة سنة عن نبي شعيب عليه السلام اما ديوانا كتير ما لمن تفسيري سنة جيوة سنة عن نبي شعيب لذا عن نبي شعيب عليه السلام نظام نيدا عن نبي موسى عن نبي النظام نيدا عن نبي موسى عليه السلام سنة عن نبي هارون عليه السلام اما نظام وزوم قرنتا وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به أزلي وأشركه في أمري shikenan yara suka je suka bada labari mun samu wani mutum mai amana mai ƙarfi ya baba idan za ka ɗauke shi ma'aikaci a gonanka gaskiya za a samu mai aiki yake kuje ku kira shi فجاءته إحداهما تمشي على استحياء sai wata ta zo babbar sai ta zo tana tafiya cikin kunya inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana mahaifina yana neman ka don ya kyautata maka irin wannan taimakon mu da kai falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm alzalimin lokacin da annabi Musa alaihi salatu ya iso gare shi ya bashi labarin ma abin da yasa ya baro garin Musa mutum ya kashe ana neman shi ma a kashe shi wani a zaliban mutum ne mai kisan mutane mai kaza mai kaza wani ci shi Allah ne wannan bawan Allah ya ce la ta hafta ka ji tsoro na jauta min alqawlan zalimin ka riga ka kubuta daga mutane an zalimai to da maganar aure kuma sai ya kullu inni uridu an unki haka ihdam na ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ga ‘ya'yana mata guda biyu yana son auren maka da ɗaya daga cikinsu amma sadaki na da za ka bayar shine noma na shekara takwas in ka iya noman shekara goma babu laifi amma bana na son takura maka annabi musa alaihi salam da ya cewa lokacin aure ya yi yasa za a yi jinkiri shi kuma maji karfi ne zai iya noma jama'a ko gane ko sadaki duk abin da zai iya amfanarwa ba sai kudi ba jama'a sadaki ba sai kudi ba hatta a nan kasar mu a da ai da noma ake noma ake ga mutum noma da shekara ɗaya da shekara biyu shi kenan sai a baka mace annabi musa alaihi salam ya noman shekara goma yawancin malaman tafsiri sun rajjaha cewa ya yi noman shekara goma ayyamal da ajalai fala wa duwa da sai ya zaɓi mata tsada shi kenan daga sa aka aurar masa da matarsa ya kama hanya zai koma ina zai koma misra to hanyar zuwa garin misra ne sai dare yayi a wani gurin da ake kira sabtori sai na guri ne mai albarka wa shajaratan takhruju bi turi sayna tamutu bi duhni wa sawad lil akim yana zuwa daidai wannan guri dare yayi duhu ya shiga yanayin da ban tsoro ana cikin daji ga tsaunuka ga itatuwa ga kuma sanyi kuma babu wuta to sai shiga cikin fargaba daga shi ma sai iyalansa ko mana iya faruwa cikin dajin sai je da iyalinsa da Allah kira ina kaɗan zan yi can nema mana wuta na alamar akwai wuta can annabi musa alaihi salam sai ya gaba ya bar matan sa yana zuwa daidai inda ya ga wuta wai zai mu don su sha ɗumi kawai sai ya ji kira ya musa inni ana fahimta fakhna alayk ya kai Musa ni ne mahalicinka wa yake magana nan? a wa yake magana Allah ne yake magana amma wa'ansu 'yan hakika za su ce muku wuta ne ke magana kuma annabi Musa alaihi salam wuta yake kotatawa wai wuta ne Allah sa wasu 'yan hakika ne za su gaba wannan shi sun abin da ake ce masu hakikan nan Allah ya raba mu da ita a hakikan kafirci iya kafirci da ka sani idan ka kai wannan matsayin giya ta halalta a gare ka barin sallah ya halalta a gare ka duk wani abin da yake sharrin ya halalta a gare ka na san kun ga kilistin da su bayan Allah suka je za su yi mukamala da wani dan hakika kwanan nan wallahi alazim fiye daga cikin su yake giya mana da kansa cewar sun je sun zauna tare da shi wari banda warin giya kai ba abin da aka ci wanda yake cewa ko mai Allah ne yake warin giya kawai da kasai saboda kullu saboda kullum suna buge kawai mai irin addini da annabi ya zo da shi mai irin annabin da sahabbansa suka yi kar mu yadda mu kuskura wani ya fisge mu ya kai mu ta a nan ne ya ji Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya shi a wannan gurin ya kara tura shi wajen fir'auna wa ma tilka bi yaminika ya Musa bi a hannun damarka yace wannan sanda ta ce a wa alaiha ina dogaro da ita wa ushir biha ala qalbi ina kuma kankafe ganyayyaki da wannan dabbobi na su ci waliya fiha ma'arib ukhra ina da wasu bukatu daban-daban game da wannan sanda Allah ya ce alqiha ya Musa ka yarda sandan nan sai yadda ita kasa fa idza hiya hayyatun sai ga sanda nan ta zo duk katuruwar maciya tana tafiya Nabi Musa alaihi salam ai sai zuba da gudu Allah ya ce ina dawo aqbil wa la takhaf fuskanto mu ka dawo ka ji tsoro a wani guri ke cewa inni la khafu ladayya al-mursalun yace khudha wa la takhaf yace dauki wannan maciziya annabi Musa alaihi salam ya dauka sai macijiyar ta dawo sanda kuma yace to haga mu'jiza guda ɗaya ke wannan aya ce guda ɗaya da na baka wannan sandar sanda ce ta mu'jiza duk abin da kake bukata zaka yi da wannan sandar aya ta biyu ke shigar da hannunka cikin hammatarka ko cikin aljihunka sai ya shigar yana fitar da hannunsa sai zan security light gurin ya haske baki daya ita wannan aya ce ta biyu da waɗannan ayoyi guda biyu tafi wajen fir'auna mai cewa shi Allah ne kira shi zuwa gabatun Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ko annabi Musa alaihi salam ya kwana da sanin wane da Fir'auna ba mutum ne da ake masa wa'azi ba baka isa ka yi masa wa'azi ba sai ka kai saboda haka cewar izhab ila fir'auna innahu tagha je ka wajen fir'auna lalle shi yayi tsagawa ya ketare hajji, to wannan abu sai ba shi wajen fir'auna kuma inda na gudu musamman kuma ya san abin da ya aikata kafin kuma ana nan ana neman sa za a bai sai ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina ka faɗaɗa min zuciyata wannan addu'ar duk mutumin da yake bin tafarkin annabawa wajen da'awa yana buƙatar wannan addu'ar saboda a duk lokacin da za ka je wa'azi ka sani cewa mutane ne fa za ka je ka yi magana ci kuma ɗabi'unsu daban-daban kuma a cikin dukkan halittun Allah babu halittar da ta fi ba da wahala kamar mutane kuma shi yasa duk wani annabin da Allah ya turo duniya sai da Allah ya haɗa shi da kiwon tumaki tukuna kafin a hada shi da kiwon mutane sabida duk mutumin da ya iya ya yi kiwon tumaki dabbobi marasa hankali to insha Allah kiwon mutum zai mai sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa wara'a al-qadam wa kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkah babu ne annabin da aka turo a ci sai yayi kiwon dabbobi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiwon dabbobi ga mutanen Makka akan wayansu ƴan kwambai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka ce ka shugabanci mutane ba karamin aiki ba ka zama principal na makaranta wallahi ba karamin bala'i ba ka zama kansila na uwanku wallahi ba karamin bala'i ba ballantana a ce ke ne ciyaman da lokacin gaban ɗanku ko kai minista ne ko kai kwamishina ne ko kai shugaban kasa ne ko gwamna ne kula da wannan mutane sai a hankali To amma mutanen mu da yake yau ba tsoron Allah ke shi ba nema ake a dade kan kujera ana ma kuma sa ita kwasan kuɗi a mace da talakawa to Allah ya sa mu dace قال في علم موسى عليه السلام يا رب اشرح لي صدري يا الله ka yalwata min zuciya na da kirji na ka zuba min haƙuri cikin zuciyata da wana buƙatar haƙuri in baka da haƙuri wallahi ba za ka yi duk wani annabin da ka sani da yi da'awa ya kira mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai wallahi tallahi sai da ya haƙuri shi sa Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai haƙuri haƙuri irin na ulul da bin abusu wanda suka kai iyaka da matsala wajen haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah kai haƙuri domin Allah wa yassir li amri addu'a ta biyu ke nan addu'a shida annabi Musa alaihi salam yayi wannan ita ce addu'a ta biyu Waya yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙa min lamarina idan ka bar ni da dabara ta me yasa na shirya da mutane idan ka bar ni da ƙarfi na da wayo na me yasa na shirya da mutane kai da ka tura ni kai da zaka sauƙaƙa min wannan aikin duk wani mai ilmantarwa duk wani mai koyarwa duk wani mai tarbiyyantarwa ya kamata ya zanto yana da wannan yanki kai fa baka yi saka shirye da mutane ba wallahi sai Allah ya ga dama da su duk wani zaɗin wa'azin ka wallahi ba shi ke tasiri ba sai Allah ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shi sa wani annabi gobe kiyama ya iya wa'azi da kyau yana da baki amma zai zo mutum ɗaya ne kawai ya imani da shi wani zai zo ba ko mutum ɗaya ne ya imani da shi bai iya wa'azi ba annabi nuhu alaihi salam yi wa'azi shekara 950 mutum 40 da kawai suka musulunta a wata riwaya mutum 80 da kawai suka musulunta bai iya wa'azi ba Ya yi wa'azi da saboda haka da'iya mai kira zuwa ga Allah bai dogaro da iliminsa bai dogaro da iya wa'azinsa bai dogaro da dabarunsa da wayonsa da ƙarfinsa yana dogaro da Allah dan ma wani ya shirya ta hannunsa yana da yakinin cewa ba shi ya shirya da shi Allah ne ga damar ya shirya da shi shi ne ya zanto ni sababi ne na shiryarwa wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu kawai addu'a ta uku annabi Musa alaihi salam yace wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu kawai ya Allah ka warware mun wani kulli daga harshe ka warware mun uqdatan nakira wani kulli kulli daya tal daga harshe na yafqahu qawli domin mutane su fahimci magana ta wani kulli ne wannan malaman tafsiri suka ce annabi Musa alaihi salam yana da kulli da yawa a harshen sa wa'anda suke hada shi magana in yayi magana ma baka ji yana da ihina yana da kuma kulli da yawa a harshen sa, tun yana ɗan karami saboda haka ba a fahimtar maganarsa me ya jawo masa wannan kulli ibnu kasir rahimahullah ta'ala ya koro kissa cewar lokacin da annabi musa alaihi salam yake karami sannan muna cewa an haife shi daidai lokacin da ake kisan banu isra'ila Ya abu na ahu mai ya sahi nisa'ahum a cikin wannan yanayi aka haifi annabi Musa rai isra kenan shi ba, da za a kashe shi ne amma ganin naman Allah ya rayu kuma a gidan fir'auna makiyinsa ya khudhu aduwwan li wa aduwwan la makiyinsa makiyin Allah a gidan ya girma kisa ce mai tsawo wanda ba zan koro mana ita baki ɗaya ba su da lokaci amma annabi musa alaihi salam Allah ya yi wahayi ya yi ilhama ta uwar ta ɗauki yaron nan jinjirin yaron nan ta jefa a cikin akwati sannan ta ɗauki akwatin nan ta jefa a cikin teku bahar maliya sannan ta dogara da Allah kuma haka aka yi فالتقطه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا mutanen fir'auna suka zo gaɓar teku sai suka tare da shi suka ɗauke shi suka kai shi wajen fir'auna za a yanka shi Matar asiya tana nan take a'a qurratu aynin li wa lak la taqtulu ai wannan farin ciki na ne da naka baki daya dama ba mu da da ba sai mu adoptin wannan yaron ba kai gashi nake kyakkyawa? ya zama ɗanmu kawai fir'auna ya ga wannan shawarar ta yi kyau sosai saboda aka kawai sai riƙe yara annabi musa alaihi salam abincin gidan sarauta yake ci gidan ruwan gidan sarauta yake sha tufafin gidan sarauta yake sanyawa rayuwa mai daɗi yake a gida Rannan nan ya ce a kawo min yaron nan yana sha'awar ya karɓe shi aka kawo annabi musa alaihi salam yana ɗan jinjiri sai ya ɗora kan cinyarsa da annabi musa alaihi salam ya ɗiɗici gemunsa ya ja sai da ya kwalla sai mutum na yace kai wannan wannan ba yaro bane wannan ne ba yaro bane wannan aje aka shi kawai a kusa matar tana fitowa ce ah, a haba ai karamin yaro ne jinjiri ne ai bai sani bane haba ai hakuri mana to inda bai ka gamsu ba to bari mu gwada yaron nan mu gani a ji a kawo mana da dandino da dandino da garwashin wuta sai aka kawo dandino aka kawo garwashin wuta aka zuba su guda biyu duka a gaban annabi musa alaihi salam fir'auna ya zuba ido in wannan yaron ne in ba yaro ba ne yau za mu gani idan har yaron ne ya dauki daga nan to ya san abin da yake annabi musa alaihi salam har ya yi sha'awar ya ya ɗauki da biyu Allah madawacin sarki da in cikin ikonsa sai sa mala'iku sai suka karkatar da hannunsa sai ya je ya ɗauki garwashin wuta yana ɗaukawa kawai sai ya jefa a bakinsa sai ya kona mai harshe wannan cici ya sanya masa ne daban-daban a cikin harshen sa, tun daga wannan lokacin ya magana ba ba a ci. Aisha shi yasa annabi Musa alaihi salam a wata ayar yake cewa wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ili an yusaddiquni dan wani haruna ya fi ni fasahar harshe ka aiko shi tare da ni yana mai karfafa ni yana mai gaskata ni inda na yi bayani idan ba a ce ba shi sai ya yi bayani a wani guri shi kan shi fir'auna lokacin da annabi musa ya girma yana mai izgili a gaban mutane yana cewa am ana khairu min hadha alladhi huwa mahi wala wala yakadu yubi ba kwa ganin cewa na fi alkhairi sai da wannan mutumin da kaskantacce ne kuma zai iya bayyana magana annabi Musa alaihi salam anan bai ce a warware mun dukkan kullin da suke harshe da ba ce uqdatan kulli guda ɗaya kawai malamai suka ce wannan ya nuna cewa shi mai da'awa shi mai karantarwa baya buƙatar fasaha da yawa don fasahar fasahar magana ba ita ce manufa ba manufar saƙo ya isa duk yadda aka yi saƙo ya isa to an samu biyan buƙata malaman tafsiri suka ce inda annabi Musa alaihi salam zai roƙi Allah ya warware masa dukkan kullun harshensa wallahi Allah zai masa amma ba shi ne abin bukata abin bukata isar da saƙo a fahimta saboda haka sai yaro guda ɗaya ita wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli walwale mun kulli ne tak daga harshe na don mutane su fahimci magana kuma sai Allah ya amsa masa mun san Dr. Zakir Naik babban malamin duniya malami ne comparative religion wanda yake muhawara da ainihin masu addini daban-daban mutum ne wanda asalinsa ya karanci ilimin likita daga baya kuma sai ya samu sha'awar yayi da awa zuwa ga addinin musulunci kuma Allah ya masa baiwa mai yawa Qur'ani da ayoyinsa duka suna kansa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci dukkan siha da sunan tare da rakabin hadisi duka suna kansa sannan bible bible din ma kowane bashi duka da ayoyin rakabin ayoyin duka suna kansa sannan bai tsaya nan ba addinin buda littafin su duka yana kan duk wani addini da yadda sama ko duk wani addini da mutane su haɗu suna yi inda yana da scripture littafi to littafin yana kan da zakir zaki. ni da iya sani na har kwamfuta wallahi ne ban taɓa ganin kwamfutar da yake iya iya irin irin abin da dr zakir nai ke yi. ko daga bacci ka tashe shi zai kama komai ne da ayoyi da rakani kuma ko da littafi kan ma an kakkalle kanka ka san cewa Allah ya kira wannan kan dan hidiman addininsa Allah kuwa Allah ya kira kan da kawai da hidiman addininsa to amma kun san cewa shi ma yana da wannan kullum a harshen sa. da kansa yake bayani lokacin da yake karbi baya iya magana iya magana ba a fahimta amma da ya fada cikin harkar dawai so dawa wallahi sai Allah yana warware masa harshen a hankali sai shi ana fahimta amma fa har yau in yi magana a gabanka sai ka fahimci yana da wannan kullum a rashin hmm. tasirin da ya yi a duniyar musulunci da duniyar kafirci da ilimansa wallahi masu fasahar harshe har yau babu wanda to kai ka san cewa ba fasahar magana ka ake bukata ba a ka isar da sako shi da abin da ake bukata kuma idan mutum ya yi da gaske tsakaninsa da Allah sai daga Allah ya isar da saƙonsa inda muryarsa ba ta iya zuwa na waje'ali wasila waje'ali wasiran min ahli haruna akhi اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الدعاء تماما كان رب اشرح لي صدري فيع ويسر لي أمري بيو wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli uku addu'a ta hudu bukatun sa kenan a gurin Allah yace waj'alni waziran min ahli ya Allah kafin ka tura ni wajen fir'auna ka sanya man mataimaki ka bani wasiri minista min ahli kuma ya zanto daga cikin ahli na mutanen gidana ya Allah ka bani mataimaki kuma daga mutanen gidana da wannan da yawa daga cikin malaman tafsir da suke cewa duk wani mai da'awa yana buƙatar mace maka. kai kadai wallahi ba za ka iya yi ba wallahi ba za ka iya yi ba yanzu maka tafsir yanzu yana yi ba Midiya ce mu sana nan sana nasu daban ba san lokacin da suke shige shige su ba ni zan iya yi shi kanshi tafsirin waɗanda suka shirya shi karkashin kwamiti ne suka haɗu su fita su faɗi su nemi kuɗi ya za a yi tafsirin nan na bana yanzu suka je suke wannan buge-buge suka samu ni kada zan yi kowa ya gama aikinsa mai masallaci ya gina masallacinsa mai fankoki ya zuwa gaba nasa mai wuta ya kawo nasa za ka ce ta shikare ne zo zo da aikin Ka saboda haka shi aikin musulunci idan har muna son ya ci gaba wallahi tallahi ko yana da gudunmawar da sai baya kuma babu gudumar da ake rainawa ko ce irin guduma ce ana kama annabi musa alaihi salam ya ce allah ka sanya min wasiri mai taimaka min idan bayani na bai gamsar ba shi mai fasaha mai bayani ya yi bayaninsa kuma wane ne ma a cikin mutanen gidana ne ya ce haruna akhi ya allah wanda yake so shi ne haruna kan uwana shine haruna dan uwana wannan shi yake nuna maka cewa annabi musa alaihi salam yana da farar zuciya zuciya ce ba alamar hassada a ciki ba alamar gilli a ciki kai yidan Allah tsagwaransa kawai shi a cikin zuciya kun san me yake rokawa dan uwansa annabci da manzanci annabci da manzanci shi annabi Musa annabin Allah ne kuma manzon Allah ne yana neman mataimaki yake cewa a bashi dan uwan shi Haruna ya zanto miki mataimakin fa yayi musharaka a cikin annabci da kuma manzanci kuma haka aka yi annabi Haruna alaihi salam annabi ne kuma manzo ne dan mutumin da kaga ya zanto malami kuma almajirin sa yana iya kokarin sa ga cewa almajiri shi ya fi shi ilimi wallahi wannan mai ikrashi ce amma biyar mutanen duniya ita ce duk mutumin da ya zanto farfesa to baya su kowa ya so kusa da shi duk mutumin da ya zanto dakta to baya su kowa ya so kusa da shi in kana son ka gane wannan ka je ka je da jami'ar da suka gani ka ce ka zo doctor degree idan aka gara ka cikin shekaru sai ke shekara da shekaru Allah da ka gama da ne ba kuma ba wai baka iya bane ba a'a za ka iya yi amma wallahi mutane suna nan za su tasa hada kauce na san bawan Allah ya wajen shekara goma sha yana doktor digiri wallahi bai ba. kwana kwanan nan aka yi na aka bashi saboda kawai iya iya kawai sun isa ba za su bar shi ya wuce ba malam jafar Allah ya rahama masa annan bayero university ya je zai yi master degree malam sai da ya wuce shekara bakwai ko proposal bai iya wucewa ba sai kana wa'azi ko kai ko kai babban malami ne ko za ka gani kuma wallahi haka ya gani sai dai haka ya bari yana ji yana gani haka ya bari ya koma sunan. ya je karatu su aka bashi ni karan kaina na yi rajistarin na phd a wannan jami'ar 2001 sai a ce da ni rubuta proposal a kawo sai rubuta proposal a kawo sai a ce ya mata yin rubuta wata wallah sai da ne shekara ɗaya ne har tara tara ina proposal kawai da na gaji sai na watsar sai da koma kogi cikin shekara uku sai da gama saboda mai saboda duk mutumin da ya kai wannan matsayin in fa ya bari ka zo kusa da shi to wata ka fi shi da rabu da shi za ka kwace kujerarsa za a daina ganin haskensa amma annabi musa alaihi salam ya ce shi a ba bashi mataimaki daga cikin gidansa kuma ɗan uwansa haro da yake so ba kowa ba ushdud bihi azri a wata riwaya ashdud bihi azri idan ka ce ushdud bihi azri wannan fi'il abin kenan kamar yana roƙon Allah iltimasan ya Allah ka karfafi bayana da dan uwana Haruna ya Allah ka karfafi da awata da dan uwana Haruna idan ka ce ashdud bihi ajri kamar yana bada labari kina ya Allah ka bani dan uwana Haruna domin na karfafi da'awa ta da shi wancan fi'lu amirin wannan kuma fi'lun mudari'a usdud bihi azri wa ashrikhu fi amiri ya Allah ka sanya shi ya yi tarayya da ni cikin lamari na cikin annabci na cikin manzanci na ya Allah ka ba shi annabci shi ma ya zanto annabi iri na ya Allah ka ba shi manzanci shi ma ya zanto manzo Allah iri na addu'o'i nawa kenan guda shida daga ƙarshe sai ya wasu, sai ya wasu ya zuwa ga Allah subhanahu wataala yake cewa ya Allah idan har ka biya mana waɗannan bukatu guda shida to kai musabbihaka kasira zaka mana wannan ne domin mu yaba maka da yawa ya Allah shi kuma Allah subhanahu wataala yana son ya yabe shi gurare da yawa ya yaba kansa subhanallazi asra yabo da gare shi sabbaha lillahi yabo da gare shi yusabbihu lillahi yabo da gare shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yabo da gare shi saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake so kamar yabo ka yaba masa ka jinjina masa mutum da yana son yabo to sai ya hau ne kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi dan uwansa idansa sa ce wani shine wani ne wani dan wani ne kaza ne kaza ne kaza yana da alkhairi a idan sa ka ke masa to wannan kaman ka tara mai kasa ne zai zai wuce amma shi ubangiji Allah subhanahu wataala duk duniya babu wanda ya cancanci ya mu irinsa duk wani ɗan adam da kaga yayi rayuwa a doron ƙasa wa ya halice shi ya cancanci ya ko bai cancanta ba aljanna da zamu shiga gobe kiyama wa ya halitta babu abin da babu aljanna ya cancanci ya ko bai cancanta ba yanzu wannan rayuwa da muke kullum wayewan gari shi kowa ya ci abinci kullum wayewan gari da dabbobi suke daji da tsuntsaye da dabbobin gida da mutane da aljanu dukkan su wane ne yake ci da su Allah subhanahu wataala ya cancanci yau fiye da yadda za mu iya yaba yaba masa shi sa Allah subhanahu wataala yana son yabo kuma yaban Allah ibada ne jama'a ibada ne at-tasbihu huwa tanzih tasbihi yaban Allah shine ka tsarkake shi daga dukkan wata sufa ta tawaya sannan kuma ka sifanta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da duk wata siffa ta kamala wannan shine yau a dunkule wannan shine yau mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da suke sama dare da rana su suna cikin yabo dare da rana 24 hours Allah ya ce yusabbihuna al-layla wan nahara la yaftur suna yabawa Allah dare da rana ba gajiyawa manzara sallallahu lokacin da ya sama akai space shi duk saman da yazo sama ta farko ta biyu ta duk saman da yazo yace babu wani gurin da zaka iya sa kafanka haka a cikin saman wanda babu mala'ika ko yana cikin ruku ko yana cikin sujjada kuma rukuwan nan ba sa ɗagawa sai an busa ƙaho sujjadar nan ba sa ɗagawa sai an busa ƙaho me suke a cikin ruku'u me suke a cikin sujjada tasbih subhanak subhanak subhanak subhanak tasbih kawai wa suke yaba wa Allah kuma kun san wani abu idan aka busa ƙaho gobe kiyama suka ɗaga kai ta ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatu Tsarki duka ya tabbata gare ka ya ubangiji can da aka yi duniya muke cikin ruku muke cikin sujjada gashi yau an busa kaho ya Allah ba mu bautata maka irin ibadar ta cancanta ba kai mutum mai saurin kai da wannan su ai mutum dan iska suka ba wallahi kai me ake da mutum ma yanzu kalli mala'ikun Allah su an halicce su daga haske mu an halicce mu daga tabo wa'ancan suna cikin ibada ba ci ba sha ba sabon Allah dare da rana suna cikin ibada a busa kaho kuma ba sa mutuwa ba sa mutuwa a ce mutum tana cikin ibada shekara miliyan guda shekara biliyan guda tana cikin ibada kuma baka gaji ba kuma a ce an busa ta hukunci ya Allah ban mota ta maka yadda kamata ba na mutum mutum ana ci da shi a shayar da shi a bashi don bashi a bashi komai a ce ka zuka yi ba a sa babu Allah wanda shi nan iska a wanda mutum kenan da saboda haka su mala'ikun Allah subhanahu wata'ala dare da rana suna cikin bauta kuma suna alfahari da wannan bautar alfahari fa suke ba wa inna la nahnu safu wa inna la nahnu almusabbihu suna alfahari mu na mu ne masu jera sahu da nahnu safu a su mala'iku suna da tsaki in za su yi ibada sahu sahu suke yi gobe kiyama man za su zo wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsara sahun sa a sallah sai ce ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha har sahabbai suka ce ya suke yin sahu yace yutimmuna safa yutimmuna as-saff al-awwal fal-awwal suna cika sahun farko ne sannan kuma sahu da yake bi shi sai suka ce wa inna kuma lalle mu dannan la nahnu al-musabbihun mu ne masu tasbih mu ne masu yaban Allah mu ne masu jingina wa Allah dare da rana wani abu alfaharin su hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qada Allah amran sabbaha hamalatul arsh idan Allah subhanahu wataala ya yanke wani hukunci a sama kusan kullum Allah yana cikin yanke hukunci kulla yawmin huwa al'amuran duniya baki daya yana zantar da su kullum wayewa shi yasa ba banji ba gingiri la ta kudu wasira tun wala tun da aka yi duniya cikin gudanar da ita yake suwa za su mutu yau a Najeriya suwa za a haifa yau a Najeriya a Indiya wane ne zai zauta shugaba a ƙasa kaza wane zai zama kaza su wane ne za su yi rashin lafiya su wane ne za su mutu wannan karamin aiki ne jama'a kana da wannan aikin kai saka yi bacci yace idza qada Allah amran idan Allah subhanahu wataala zai yanke yanke wani lamari to mala'iku wanda suke dauke da al'arashi sai su yi tasbihi gare shi suna tasbihin nan wanda suke sama ta bakwai sun ji su ma sai su yi tasbihi suna yi sama ta shida su ma sun ji ta biyar su ma sun ji ta hudu su ma sun ji har zuwa sama ta farko dukkan su haka za su yi ta tasbihi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya tasbihi ne ya zanto ibada ga dukkan annabawa da manzanni dukkan annabawa da manzanni masu tasbihi annabi yusuf alaihi salam lokacin da kifi ya haɗe shi ya shiga cikin damuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake fada da ta mace." Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai ya kira a cikin dufai guda uku malamai suka ce cikin duhun kifi cikin duhun teku cikin duhun dare ya fala su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kira subhanaka la ilaha illa anta subhanaka sarki ya tabbata a gare ka In inni kuntu minal zalimin lalle na kasance daga cikin azzalimai da wannan tasbihin Allah ya yi masa Allah ya ce ونجيناه فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين sai muka amsa addu'ar sa, muka tsirantar da shi daga wannan tashin hankali da damuwa kuma duk wani muminin da ya yi irin wannan addu'ar tasa yana cikin damuwa Allah ya ce mun yi alƙawari haka za mu rubuta da shi an ba ku haske ko ba ba ku ya addu'ar ba ta kai ta akan shi ba Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'mini kana cikin kurkuku kana son ka fita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin kana hannun kidnappers kana son su sake ka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min banda ka za su kashe ka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min kana fama da rashin lafiya kana cikin kunciyar rayuwa kana fama da talauci wannan addu'ar ta isa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min shi yasa cikin suratul safat Allah ya ce. falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna an ba domin annabi Yunus alaihi salam yana daga cikin masu tasbihi masu yawaye ta tasbihi ba za zai ci gaba da zama cikin kifin nan har sai an busa kawai na sharkiya ba kenan jama'a tasbihi ba karamin abu bane abu ne wanda ya kamata ko da dan adam ko da musulmi yanzu ya sabar wa kansa ki sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatun Qur'ani yana tasbih yana cikin sallah yana tasbih yana cikin tafiya subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin yana tasbih in yazo ya kwanta kan gado zai bacci sai ya tasbihi so 33 hadisi ne ingantacce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya ba in ya hau kan tudu tasbih in ya gangara tasbih saboda haka ana buƙatar musulmi ya zanto yana cikin tasbihi a kowane irin yanayi kuma tasbihin nan ko kun san cewa su ne shukan aljanna kun san cewa ana mana shuke-shuke cikin aljanna ni da alamun da san ko kuma sha Allah ta'ala sha Allah ta'ala ana mun a duk lokacin da kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai a shuka maka ita da biyu guda daya yanzu wannan da na faɗa ne da shuka Allah fa irin abubuwan da ya kamata ya zanto mana girmi yawa kenan ba kullum account na wani yake riba ba za ka bar account ɗan ka mutu mutane su ci. an gane ko yanzu kamata mutum ya rinka lissafi bishiyoyin dabino na a cikin aljanna sun kai nawa yau nawa na samu wannan shi zai sa kai ta yi tasbih an gane ko hmm. wallahi tallahi wanda suke da wannan dabara zaka ga sun sabarwa kansu mutum ba zai taba zama haka kawai a banza ba idan ɗan kasuwa ne yana cikin shago customer bai zo ba subhanallah subhanallah subhanallah san abin da yake abin tarawa sai an ji zaka gani idan ya hau a zai je terminus ba riga in sa gurin ba ba zai ba yana cikin masallaci za a zo a soma tafsiri mai tafsiri bai zo ba jama'a da haka ake neman aljanna aiki ne ba wai kullum mai ta wa'azi ba aiki ne aiki ne yau ko da baka samu komai daga tafsirin wannan masallaci ba sai wannan wallahi ya yi shirka la ya zalu lisanu ka rabban bi dhikrillah ke kai haka kathira dan mu yabe ka da yawa don mu yaba maka da yawa don mu jinjina maka da yawa wa nazkuraka ka domin kuma domin kuma mu ambace ka da yawa tasbihi da yawa ambatan Allah subhanahu ta'ala shi ma da yawa wayannan abubuwan guda biyu Allah yana son su da yawa babu iyaka kuma shi yasa duk wani zikiri an maka iyaka amma idan tasbihi ne babu iyaka wani zikirin ake maka a auzu da kalimatin lahi ta matin sharri makara sau nawa da safe sau nawa da safe da yamma fa sau nawa kaga an maka iyaka hasbi allahu la ilaha illa anta subhanaka eh, hasbi allahu la ilaha illa hu illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil da safe sau nawa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa ana ala kulli shay'in qadir so nawa so dai ne shine mai yuhyi wal yumit amma shi ma hadisi ya zo cikin sahih bukhari dan kaga dama kai iya yawanka shi sa Allah subhanahu wataala ne ya bada umarni ga wanda suka yi imani ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku anda ku yi imani za ku abuci Allah da yawa za ku yi عائشة رضي الله عنها تجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحايينه من زمان الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جنا أمة الله أدك ينا ينسى مجاهد بن جبر الماجر عبد الله بن عباس يكتوى لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا باوان الله ba zai taba kasancewa daga cikin masu ambatan Allah da yawa ba har sai ya ambaci Allah a zaune a tsaye a kwance الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم hadith ya inganta cikin da Tirmidhi wani bawa zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace ya rasulullahi إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله Hukuncin-hukuncin shari'ar musulunci sun min yawa na kasa riƙe wani saboda ka ni ka ba da abu ne kawai wanda zan makale masa har in bar duniya ba zan bar shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka rasban bi dhikrillah harshen ka ba zai wuce ba yana ɗanye kullum da ambatan Allah wannan ita ce ibada mai sauki da ba ibadar da ibadar da kowa da kowa zai ke idan aka ce maka yanzu kiyamar laili ne aka ce maka a nan guri yanzu wanda baya kiyamar laili ba zai fita masallacin nan ba to karshen ta mutum biyu su fita masallacin sauran mu muna saboda saboda ibada ce mai wahala ibada ce mai wahala kiyamul layl sai Allah ya maka dace kwarai da gaske azumin litinin da alhamis ibada ce mai wahala sai Allah maka dace kwarai da gaske akwai masu yi amma wannan zikiri an bata Allah abu ne da sun abu ne da sun sosai subhanallahi kawai da ce subhanallahi kawai kuma falalanta da yawa kuma Allah yana santa hadisi na ƙarshe a cikin sahih Buhari, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim akwai kofa ta masu ambatan Allah subhanahu wataala gobe kiyama yadda ake da kofa ta masu azumi da kofa ta masu sallah da kofa ta masu sadaka to hakan nan duk masu zikiri masu yawaita zikiri akwai kofar za shiga idan mun shiga gobe kiyama sai a rubuta ce ba ban da kowa mai zikiri yake da kawai zai shiga wannan kofar karshe annabi Musa alaihi salam ya kalmasa addu'arsa da fadan Allah subhanahu wata'ala innaka kunta bina basira lalle kai Allah subhanahu wata'ala game da mu ne ka da mu sararin mu da koyen duk abin da muke yi kana ganin mu kuma muna fatan samun kiyayewarka da kulawarka wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين game da ainihin tambayoyi kamar yadda muka saba duk wanda yake da tambaya zai rubuta ta yanzu ya gabatar da ita insha Allah ta'ala gobe za mu amsa ta kafin shiga tafsiri insha Allah assalamu alaikum